babin da ya zo na bayanin habs wakafi na almusha a cakuɗe abubuwan da yake ba a bambanta su ba gona ta ta kaza na mai da ta wakafi ko ko waje na na kaza na mai da shi wakafi a a duk gonakin da nake mallaka na mai da su wakafi a haɗe ke na a cakuɗe almusha me ke hukunci za a iya haka ko ba za a iya yi ba قال أمرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر فلما الله صلى الله عليه وسلم إن المئة سهم التي لي بخيبر lam usib malan qattu a'jaba ilayya minha rabo guda 100 da nake da su a Khaibar ban taba mallakar dukiya da nake son ta kamar shi wannan ba kan aratu an atasaddaqa biha ina son dai sadaka da ita wannan dukiya fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama ihbis aslaha ka tsare ka rike ka daure ka asalin wa sabbil samarataha amfanin gonan ya zama fi sabilillahi ga musulmai amma ka rike asalin kai za ka rike asalin sa'annan abinda za a samu ciki ko amfanin gona ko haya ko menene a baiwa talakawa na musulmai akwai kuma wani wakafin kansa ba kai za ka rike asalin ba a'a da asalin da amfani da komai ka riga ka bayar to sai hukuma ko imamul musulmina sai ya rike ko ya samu kwamitin abuwa da za su kula da wannan amma ba za a gada ba ba za a bayar kyauta ba kamar yadda muka karanta jiya wasabbil thamarataha قال أخبرنا محمد بن عبد الله الخلج الخلنجي ببيت المقدس قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله inni asabtu malan lam usib mithlahu qat ya manzo Allah na samu dukiyar kudi dukiyar da ban taɓa mallaka irin ta ba kana li mi'atu rasin ina da ina da dabbobi guda 100 fashtaraitu biha mi'atu sahmin min khaybar sai na dauke su na sayar na sai rabau guda 100 na mutane 100 ko guda 100 na dauki wannan na sayar na karbi wannan min ahada وإني an أردت أن biha ila Allah azza wa jalla ina son wannan dukiyar na dauka na bayar sadaka na samu kusanci da Allah na samu lada qala fa ahbis fahbis aslaha wa sabbil thamara kariki asalin <coughs> sa'annan amfanin da za a samu ya zama fi sabilillah قال أخبرنا محمد بن مصطفى ابن بهلول قال حدثنا بقية عن سعيد بن سالم المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أرض لي بثمغ إنا دوتبونا الثمغ ونوريني هنيا مدينة قال احبس أصلها وصبل ثمرتها sayyidina umar shine na uku a cikin rayuwar duniyar nan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah shi sai na bakar sai shi shine ayoyi ke sauka akan ra'ayin sa in aje ayi ijtihadi Shi ne sarkin manzo Allah manzo Allah na auren yarsa sa'an nan kuma da shi aka yi yaki yaki baki da yawa baki daya amma kuma dukiyarsa kuma yana da sai biki dukiyarsa yaki jihadin da ya ba zai samu lada ba ibadan da yake ta yi ba dare ba rana ba zai samu lada ba adalcin da ya yi gaskiya da ya yi komai da ya duk amma wai dukiyar ma ba zai yadda ya ci ta ba a duniya sai ya aikata lahira kuma dan aljanna ne ko bai bada wannan sadakan ba ai masa alkawarin dan aljanna ne in ya dauki dukiyar ma ya canye abin amma duk da shi baya so bar dukiyar duniya yana so ya aika ta alafira to shi yasa rayuwarsa ta tafi yadda aka santa ta tafi to yanzu dukiyar tara ta ake yi wane ne zai ce shekara ta kewayo dukiya ta da ke ingila dukiya ta da ke amurka dukiya ta da ke dubai dukiya ta da ke saudiya dukiya ta da ke morocco mai dukiya kaza mai su ce a ɗaya miliyan kaza ciki a zo din makabartan kano a kewaye su a katange su a sa musu kamar yadda limamin limamin makka wanda yake kowa in ka ji su sai ka kari imani shi ke da kamfani na makabarta duk wanda yake duk wanda aka masa rasuwa sai aika sai aje da ruwa da menene da komai da komai aje abin da mutum ba roka da komai fi sabilillah in ka ji karatun shi ko cikin tarawih kai da kanka sai ka kari imani amma kuma shine ya dauki dukiyarsa kuma yana yin wannan abubuwa ga duniya ga shi nan kowa ya san an shiga wahala fatara a kanan nan kowa ya ga halin da ake ciki a arewa nan kowa ya ga talakawa bai hali ma ya karye yan kasuwa masu karye balle talakawa masu nema abin da za su ci wane ne zai ce dukiyarsa da ke ingila a dauko biliyan ɗaya bai takara karya ba dangane da shifa ko mai dukiya a amerika a dauko biliyan ɗaya ko mai dukiya a masar a daukar biliyan daya a saudiya a dubai a morocco a iran duk baki da a dauko a zo wannan ya kawo wannan ya kawo a duba yaya za a yaye matalakawa a cikin kanon nan wahalhalu da ake sai ko zakka ko ko a'a ka ba da zakkan ka ce a ɗaya wata dukiyar kuma a zo a raba mutane za a gwada a gani za a gwada kowa ya san fatarar da ake ci kuma gwaninta abin ake ce gwaninta lokacin da mutane suka shiga cikin wani hali ka kawo musu gudunmuwa ba lokacin da suka ce wani hali ka kara musu kuma wahala ba a'a sai ka kawo musu gudunmuwa shine lan tanalu birra hatta tunfiqu mata tuhibbuna wa ma tunfiqu min shay'in fa Allah bihi halayi لا خير في كثير من نجواهم إلا أمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس za a zauna mitin tun safi har dare tun dare har ya waye a zauna a hadu a tashi a sha 5 alive ko 6 alive ko 7 alive a ci abinci a sha mere dai a yi abin da yi kasa sai da wahala talauci na kam tattalin arziki na da dukiya ga arziki amma kuma tattalin arziki yana lalacewa mutane na shan wahala sa'an nan mutane na da dukiya masu ɗimbin yawa waje dukiyar nan da ke wajen ɗaya za ka ɗauko ɗaya bisa ɗari ko bisa dubu ga kawo zai yaye ma al'umma ka fatara da wahala watakila allah ya karbe ka ta wannan babin shi zai sa sababin shiganka aljanna ke nan halimin muji allahumma fashal ga na umar ce dukiyar da ya mallaka ke na ɗauka baya duk baki ɗaya a kai dukiyar ga ce da ɗaya bisa ɗari ka aiko babu waqfil masajidi babin da ya zo wakafin masallatai zai yi a ɗauki masallaci a ce ya zama wakafi ko ba zai yi ba to za mu ga abinda imamun nasa'i ya yi mu ga mahallin aina mahallin shahid fi matni hadha hadi, amma huwa al-imam an-nasa'i qala babu waqf al-masajid yin waqfi na masallatai sai shuru bai ce eh ko a'a ba kuma bada zalika saka sanadahu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa qala akhbarana ishaq ibn ibrahim kala an ba'da al-mu'tamir ibn sulaiman kala. سمعت أبي يحدث عن حسين بن عبد الرحمن عن عمر بن جوان رجل من بني تميم وذاك أني قلت له رأيت اعتزال الأهنف ابن قيس ما كان قال سمعت الأهنف يقول أتيت المدينة الأهنف نازو مدينة وأنا حاج halin kasancewar Allah mai aikin hajji fa bayna nahnu fi manazilina nadhaw rihanana iz ata'ati lokacin da muka kai masauki muna sauke kayan mu sai mai zuwa ya zo mana fa qala qad ijtama'a an-nasu fil masjidi fattala'tu fa idha yani an-nasu mujtami'una ya ce jama'a fa sun taru masallaci da na leka sai tabbas ga mutane ko an cika masallaci wa idza na azhurihim nafarun qu'ud a cikin su sai ga waɗansu mutane ɗaya zuwa tara sai ga su na zaune fa idza huwa ali ibn abi talib ashe waɗanda ke zaune din nan ali ibn abi talib ne wa zubair wa talha wa sa'd ibn abi waqas rahmatullahi alayhi dan aljanna kenan suna zaune a cikin taron jama'a ba kumtu alaihim kila da na tsaya sai aka ce za usman ibn affan qad jaa sai aka ce ga usman dan affan ya zo Kada fa jaa wa alaihi mulyatun safra sai zo yana ratai da mayafi maratai ko barko abin nan kwarjalli ko mayafi maratai safra ja fa kuntu li sahibi sai na fada ma abokina kama anta hatta anzura ma ja'a bihi yace ka tsaya da kike tsaya har mu ga me yake tafi da sayyidina usman wannan wajen fa qala usman shi sayyidina usman yace aha huna aliyun aha huna zubair aha huna talha aha huna sa'd qalu na'am yace akwai aliyu akwai zubair anan akwai talha anan akwai sa'd anan qalu na'am suka ce eh duk suna nan qala sa'annan sai ce sai da ya tabbatar da suna nan yan aljanna in sun yi shaida su ai musu shaida da su yan aljanna ne ai musu bishara to sa'annan kuma su abinda suka yi shaida akai ya zama tabbas kenan ba za su yi abinda ba daidai ba sai ce fa'anshudukum billahi allazi la ilaha illa huwa yace na gama ku da Allah allazi la ilaha illa huwa babu abin bauta na bisa cancanta sai shi أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال kun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai yabda'u mirbada bani fulanin gafarallahu lahu manzon ce wa zai sai almirbad wajen shanyan dabino wani shanya fili ne haka waye zai saya a ƙara cikin masallaci fabda'atuhu yace usman yace sai na ɗauki kuɗi na a ajihuna na saya فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت سيدنا زوجا من الله صلى الله عليه وسلم سيدنا شيء إني ابتعت مربد بني فلان يا من الله أين سي مربد إنك شيء وايزي سي إن الله باشا الجنة ناسيا قال فاجعله في مسجدنا وأجره لك أين محل الشاهد فاجعله في مسجدنا وأجره لك ba masallaci za a fadada ya zama wani masallaci ne za ka yi ta samun lada mahallu shahid ke nan uku kalu na'am suka ce e mun ji an yi haka tabbas mun ji an yi haka aiki ɗaya kenan na sayyidina usman ya ce fa anshurukum billahi lazi la ilaha illa huwa na gama ku da Allah hal na anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man yabta'u bi'ra ruma ghafara Allahu lahu kun san cewa manzo Allah cewa zai sayi rijiyar Roma wata rijiya ce da suka je Madina ciki ake shan ruwa na Yahudi ne yana gallaza musu yana wahala su yana takura musu sai manzo Allah cewa zai sayi wannan rijiyar Allah zai bashi aljanna ya ya yalwata ma musulmai fa ataitu rasulullahi sai na saya yace sai na saya fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qultu qad ibta'at bi Roma manzo Allah na zama sai dan tsaya manzo Allah biyar ruba ne ya zama na musulmi yanzu na saya na biya qala faj'alha siqayatan lil muslimina wa ajruha laka ka sa wannan rijiyar ta zamo musulmai ana shan ruwa a ciki Allah zai baka lada in ya zama na karuwa ta shayar da kare ruwa daga rijiya ba ita ta haka ba ɗebowa ta ta bashi ina ga sai na usman sai rijiya a cikin madina za a yi alwala za a yi wankan jaraba za a sha za a dafa abinci a ci za a yi komai na musulunci ya sai rijiyar a ajihun sai ɗauka ce ga shi na bayar fi sabilillah kalu na'am wata riwaya ma ce. ga rijiyar na saye ta ni da kowa duk ɗaya ne ba za a kawo bokiti na ko guga na yana da a'a duk ni da kowa mun zamo ɗaya in ka riga da zuwa na zo guga na bayan ka bokiti roba na bayan ka bokiti na bayan ka ba za a ce duk ni na saya aka a'a ni da kowa mun zama ɗaya a ciki ba mai shi tun da na riga ya baiwa ya baiwa Allah shi kenan shi da kowa sun zama ɗaya kenan kalu na'am suka ce e mun shaida cewa manzon Allah ya faɗi haka kai kai kuma ka ɗauki kudin ka ka saya ka bayar fi sabilillah qala فأرسلكم بالله الذي لا إله إلا هو هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كن صنجي ومن الله صلى الله عليه وسلم يأتي من يجهز جيش الأسرة غفر الله له وزي شيريا ياكي زاجي ياكي تبوك جيش al'usra ake cewa lokaci ne akwai tsananin zafi ga nesa tabuku daga madina zuwa tabuku akwai nesa ga talauci ga wahala ga fatara wai su su da abin da za su hau wasu su su da yadda za a yi mazu Allah ce wa zai shirya sojojin da za su yakin tabuk jin izu ne jeshin usra fata hastu sai na usman ya ce na ɗebo dukiyata na ɗebo kudina na shirya musu hatta ma ya fi nuna ikalar wala hitaman sai da kowa ya wadata ba wanda zai ce ina kaza ina kaza ina kaza duk sojojin sai da ya shirya su kowa ya samu dama ikalin igiyar da za a daure kaza wala hitaman ragama kalu na'am suka ce eh mun shaida da haka ya faru قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد الله كاين شهيدا الله كاين شهيدا الله كاين شهيدا محل الشاهد شيء زنتن da wai zai mirban a fada da masallaci sai sai ya baya to za a yi gina masallaci a bai rokafi kenan ko saboda me saboda wannan me eh a wannan an gina masallaci fada dawa za a yi to wannan kuma za a gina a bayar yayi قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حسين بن عبد الرحمن يحدث عن عمر بن جاوان عن الأهنف بن قيس قال خرجنا حجاجا فقدمنا المدينة ونحن نريد الحج وبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا إذ أتانا آت فقال إن الناس قد اجتمعوا في المسجد وفزئوا سكرى زنا فانطلقنا فإذا, فإذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد وإذا علي والزبير وطلحة وصالح بن أبي وقاص فإنا لك ذلك بيتيمنا نحكمنا كلو إذ, إذ جاء عثمان بن عفان عليه ملاءة صفراء qadqan na biha ra'sahu sai gashi ya zo yana da ra'u yana da mayafi safra'u ya daure kansa ya rufe kansa ko saboda gudun zafi ko saboda ya rawani ya ya rufe kansa fa qala sai ce a huna aliyun aha huna talha aha huna zubayr aha huna sa'd qalu na'am قال فإني أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له فابتأته بعشرين ألفا دبو عشرين أو بخمسة وعشرين وعشرين ألفا كو دبو دبو عشرين بيار fa'ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu sai da yaje ya gama sai yace ya manzo Allah mirba da yau ya zama na musulmi na saya na biya fa qala ij'alha fi masjidina wa ajruhu lak qalu allahumma na'am suka ce mun san da haka an yi haka qala fa anshudukum billahi alladhi la ilaha illa huwa ata'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi غفر الله له kun san cewa manzo Allah cewa zai sai bi ruma rijiyar ruma Allah ya gafarta masa tuhu bi kaza wa kaza sai na saya da kuɗi kaza wa kaza fa'ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama فقلت kaza. ابتعتها بكذا وكذا قال اجعلها سقاية للمسلمين ya zama wurin shan ruwa ne na musulmai yanzu ba mallakan mai yahudi ba ne balle sai yadda ya ga dama wa ajru halak Allah zai baka lada قالوا اللهم نعم سكت أي هكا مسند هكا قال فأنشركم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم فقال ce kun san manzo Allah da aka zo za a je yakin usra tabu manzo Allah ya kalli mutanen da za su yaki ba cikakken shiri ba wadata ga nesa ga zafi lokacin zafi ne ga sanyi lokacin sanyi ne ومن جهز هؤلاء غفر الله له يعني جيش الأسرة sai manzo Allah ce wanda ya shirya wannan ya shirya ma waɗannan mayaka abinda za su hau abinda za su ci abinda za su kaza abinda za su kaza Allah ya gafarta masa فجهزتهم حتى ما يفقد ما يفقدون عقالا ولا ختاما قالوا اللهم na'am, قال اللهم اشهد اللهم اشهد wannan riwaya kenan ta biyu da dan ƙari yanzu zai kawo riwayar wacce take ta da hankali Allah ya kiyaye قال اخبرني زياد بن ايوب wa'annan duk yana faɗa ne lokacin da aka tsare shi ba za a kashe shi aka tsare shi za a kashe shi ya ce ni na sayi rijiyar ruwa na ce musulmai su sha gashi sun hana ni shan ruwa zan mutu da kishin ruwa ni na ba da kudi aka yalwata masallaci gashi sun hana ni na je masallaci na yi raka a biyu قال اخبرني زياد بن ايوب قال حدثنا سعيد بن عامر عن يحيى بن ابي الحجاج عن سعيد بن الجريري عن ثمامة بن حزن القشيري قال شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان يوما شهيد الدار أكيد شيء شهدت الدار أنا شيء سيدنا عثمان شهيد الدار tsare shi suka yi gida baya fita ba kai mishi abinci ba kai masa komai kuma suka kashe Allah ya kiyaye faƙara an shirkun billahi wa bil islam na gama ku da Allah da haƙƙin musulunci hal ta alamu na annar rasulallah sallallahu alaihi wasallama kadima almadinata wa laysa biha ma'un yusta'zabu ghayra bi'in ruma yace kun san cewa manzon Allah da sahabbai sun iso madina ba ruwan daɗi da ake sha sai bi'ir ruma na wannan ba yahudan musulmi ba su da inda za su ruwan daɗi sai wannan ruwa faƙala mai yashtari bi'ir ruma fa yaj'alu fiha galwahu ma'a dila'il na bi khairin lahu minha fil janna manzala ce wa wa zai sai wannan rijiya dalwahu ma'a dila'il na me kenan ina mana dalwahu ma'a dila'il muslimina na na musulmi tun zama mai daya ba fifiko ba bambanci yana da alkhairi Allah zai sami aljanna zai ba shi aljanna fashtaraituha min sulbi mali fashtaraituha min sulbi mali ina mana fashtaraituha min sulbi mali asalin dukiyata Kamar gwamna ya tashi ya ce mutane na wahala dukiyata da ke kasan waje a kawo min sulbi mali ke a yi lissafi a cire zakka dola nawa zai kama dinari nawa za kama lira nawa zai kama riyal nawa zai kama dirhami nawa zai kama duk a cire min sulbi malihi ba min ba aljihun gwamnati ya cire na aljihun gwamnati ya bayar ya ce dukiyarsa bana zakka za ta kama kaina kaza a kawo sarki ya faɗi haka wane ya faɗi haka wane ya faɗi haka duk a tattara su a kawo a cikin kano ga zakka an bayar ga kuma kayan an kara a bayar <laughs> eh? me? nurun ala nurin fashtaraitu min sulbi mali wannan dan aljanna ne ai masa shaida da aljanna kuma ya dauki dukiyar sa ya saya altu dalwi fiha ma'adila musulmi na sa gugana da gugan musulmai duk daya wa antum al-yawma tamna'uni min ash-shurbi minha hatta shirba min ma'il bahar yau ku hana ni sha daga ruwan daɗi in ji ina sha ruwan bahar ruwa da ba shi da daɗi ruwan rijiyar gida rijiyar gida rijiyar gida da ba daɗi shi za a kawo mai sha ruwan daɗi da na saya na yaye ba musulmai gashi a bani kofi ɗaya sha aka ce a'a ba kai saka sha ba قالوا اللهم نعم قال فأنشدكم بالله وبالإسلام هل تعلمون أني جهزت جيش الأسرة من مالي kun san cewa ni na shirya yakin tabuka usra jeshin usra daga dukiyata a ajihuna ba daga sadaka ba ba daga zakkan mutane ba ba daga kudin kaza ba ba daga kudin kaza a a ajihuna fa islam hal ta'lamuna anna al-masjida daqa bi ahlihi kun san cewa masallacin annabi yayi kun mutane an yawa daidai inda aka shata aka yanka an yawa ana neman a fara da masallaci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man yashtari buqata ali fulan fa yaziduha fil masjid bi khairin lahu minha fil janna wa zai sai filin wasu ne wa zai sai kangon suwa ne wa zai sai gonar suwa a fara da masallaci Allah zai bashi aljanna tuha min sulbi mali sai na saya da dukiyata a ajihuna tuha fil masjid na kara a cikin masallacin annabi wa an antum tamna'uni an usalli fi rak'atayn yau ku hana ni na shiga masallaci ne sallah raka'a biyu ya san za su kashe shi ku banne na shiga masallaci ne raka biyu a'a qalu allahumma na'am suka ce haka yake mun san da haka an yi haka qala aishurukum billahi bil islam hal ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ala sabir sabir wa ma'a abubakar umar na gama ku da allah ku yan aljanna kun san cewa manzo Allah ya hau kan dutsen sabir a makka a tare da manzo Allah akwai abubakar umar wa ana manzo Allah sai na bakar sai na umar sai ni sai na usman zai usman fataharraka aljabal faraqadahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam birijli wa qala uskun thabir fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan kun san da haka manzo Allah ya kan dutsen sabir kusa da makka sai na bakar ya bi sai na umar da ni muka hau dutse ya girgiza manzo Allah ya buge shi da kafa sai ce ka natsu ai manzo Allah ne ke annabi ne ke tare da kai da shahida da siddiq wa shahida da shahidai guda biyu ina ma na shahidai guda biyu tun ba kace su ba ina ma na shahidai ba za su mutu yadda sayyidina bakar ya mutu ba sayyidina umar kashe shi za a yi sayyidina usman ma kashe shi za manzo Allah ya bada labari kenan a fakaice kenan ko fili sanadi fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan dutsen sabir kai ta ka natsu ka shiga taitayinka annabi ne ke kanka da siddiq da shahidai guda biyu ba ƙananan mutane manyan mutane ne duniya duk kanka a wannan lokacin a zamanin duk duniya ba sama da wa'annan tawagar da ke kanka qalu Allahu na'am suka ce mun sani qala shi ce allahu akbar shahidu li wa rabbil ka'ba yani anni shahid yace allahu akbar sun shaida cewa ni shahidi ne ma'ana kashe shi za a yi an ji halin da sayyidina usman shi ya تو me سب to mun karasa قال اخبرنا عمران ابن بكار ابن راشد قال حدثنا خطاب ابن عثمان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني ابي عن ابي اسحاق عن ابي سلمه بن عبد الرحمن <coughs> ان عثمان اشرف عليهم حين حصروا سيدنا عثمان لوكاشن نسكت tsare shi sai leka فقال شتي أنشد بالله رجلا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجبل حين اهتز فرق له برجلي وقال ce duk wanda ya ji wannan magana na gama shi da Allah ya yi magana me ya yake ce lokacin da manzo Allah dutse ya girgiza manzo Allah ya buge shi da kafan shi kan uskun kana su fa innahu laysa alayka illa nabiyyu ba wani abu ke kanka ba sai annabi aw siddiq ko siddiq aw shahidan ko shahidai guda biyu wa ana ma'ahu sai na ya ina tare da shi fanta shana lahu rijalu sai suka ce mun shaida haka kuma qala an shuru billahi rajulan sallallahu alaihi na gama bawan Allah da Allah wanda ya halarci bai'ati ridwan ya ga manzon Allah yana cewa ya kulu hadhihi yadullahi wa yadu usman sai usman lokaci yana cewa ba shi aka yi bai'a kowa wannan ya kawo wannan ya kawo sai na manzo Allah zai ya dauki hannunsa mai daraja yace hazihi yadu usman ba daraja bace ba falta ta lahu rijalu thumma qala anshud billahi rajulan sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawma jaysh al-usra yaqulu man yunfiqu nafaqatan mutaqabbala wa zai ciyar ciyarwa da Allah ya karba fajahhasu nisfal jaysh min mali na shirya rabin sojojin dubba kida daga dukiyata fantashe da lahori jalu kun makala a yi shirin billahi rajulan sami a rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu man ya zidu fi halar masjidi bi baitin firjanna wa zai sai fili ya kara wannan masallacin kuma allah ya ba shi gida a cikin aljanna shi ne a mambara lillahi masjidan uba ta hubertin firjanna wannan hadisin bai inganta amma kaga wannan shahidi ba shahidi bane ba eh mai yazidu fi hadha almasjid bi baitin fil jannati in ya zamana an gina masallacin ƙari kai fara dawa kai Allah zai baka gida a cikin aljanna to in ka gina masallacin fa ha min babil aula to irin waɗannan mahallu shahid sune suke da wuya amma za ka hadisi man bana lillahi baitan bana Allah lahu baitan fil janna sai a ce haza hadisin da'if ko mawdu'un ko kaza kaza kaza da'if ne to magana ta tafi kenan ta warware kenan to shine irin waɗannan mahallatu shahid shine sai manyan malamai sai faɗi wannan magana sai a ce ai hadisin da'ifi ne sai ce ai gashi nan an ce Mai yazidu fi hadha almasjid bi baitin fil janna man wa zai yi ba ce usmana ba ma'ana duk wanda ya yi za a ba shi gida a aljanna tuhu min mali Fanta, fantashada lahu rijalun thumma qala anshur billahi rajulan shahida ruba تباع فاشتريتها من مالي فأبعتها لابن سبيل فانتشد له رجال سيزكتي mun shaida an yi haka. قال اخبرني محمد بن وهب قال حدثني محمد بن سلمه قال حدثني ابو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن ابي انيس عن ابي اسحاق عن ابي عبد الرحمن السلمي قال لما حصر عثمان في داره اجتمع الناس حول داره حول داره قال فاشرف عليهم وساق الحديث waɗannan hadisai da aka kawo sai na usman halin da ya shiga manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai aka ce eh, abubakar ne ke sallama yana neman izini yake iso sai ce eh, izan lahu wa bashiru bin janna ce ya shigo kuma dan aljanna ne ana zaune sai sai na abubakar ya zo dan umar ya zo ce azin lahu wa bashiru bin janna ce ya shigo kuma dan aljanna ne ana nan zuwa anjima ko wata sai ga sai na usman kuma ya zo aka ce usman ne yake sallama usman ne yake neman izini yace azillahu ce ne ya shigo wa bashiru bil janna ala balwa tusibu kai mishi albishir da aljanna amma saboda wata masifa da za ta same shi manzo Allah ya san da haka ko bai sani ba ya san da haka kuma ya san da shahidi dan Allah da akwai wata addu'ar da za ta kautar masa na Usman wannan abin manzo Allah zai kiyinta sirikinsa ne ya auri ƴaƴansa guda biyu ya auri kanwa eh, ya tara su aka bashi kanwa tara su ce da ina da ta uku da sai na auren masa kai la astahi min man tastahi minhu al malaika me zai hana ji kunyan wanda mala'iku ma na jin sa sai na usmana duk labarin sa kowa ya san amma kuma manzo Allah na da tabbas kashe shi za a yi dan Allah ga da wata addu'a da za a yi a kautan masa da wannan abin za a yi sakaci manzo Allah ba zai ba manzo Allah ba zai tara duk musulmai a masallaci a yi daren addu'a ba za a yi ko ba za a yi ba to amma babu makawa wannan sai ya faru ba makawa sai wannan ya faru ba yadda za a yi kuma to faruwan wannan alkhairi ne gare shi ko sharri alkhairi duk abin da yasa ya zama sababin shigan aljanna duk wahalar da ke ciki ya zama alkhairi ya zama jin daɗi shi yasa akwai kaddara zaka addu'a Allah ya yi maka akwai akwai kaddara mubrama wacce take ba yadda za a yi sai ta auku natijar ta lafira an fahimta qadarul munjaz wa qadarul mu'allal kaddara ce ba makawa sai ta faru duk annabawan duniya ba su da ba addu'an da za su su kautar da wani ima ga ayyu ga musa wahalar da ya sha da bai addu'a ba da bai zai na ba ga sai na ayyu abin da ya sha ga annabi lutu tashin hankalin da ya gani ga annabi ibrahim ba je ka aje eh, matarka da ɗanka daji yana sai alkunutu Allah a can maka Allah Allah ya Allah ya Allah ya Allah abinda aka gashi aka ce je ka ka yanka ɗanka ai da sai a kwana alkunutu a sauke kaza a sauke kaza Allah ya yi wannan abinda aka ce ya zuwa zai yi ya dauki matarsa da ɗansa ya je aje bakin daji da shi da matan waye ya fi ƙarfin halikin matarka da kake so da ɗanka da kake so aka ce ka je ka ajiye su ya je ya ajiye su za shi ta ce allah ne ce ya ce yi eh, sai je ka ta shiga harkar bata kwarma ihu ta ɗora hannu ga da wa aka bar ni da ya aka ya za a yi ya za a yi ta ce je ka shi ke nan wa ya fi hali a kar a zuwa kujerar manzanci a fito da matsalar a warware ta haka eh? ko wannan tambayar kan wannan sura ta ko ta dace ba mu koma abu dawo da mu gani ya ya kamata tambayar ta fito wa ya fi ya fi ta wa ya fi ya fi ta riwayat ne a mika wuya ai ibrahim ya fi mika wuya matsala ce da kowa ya nuna cewa ya mika wuya ga allah ya je ya ajiye ta allah ne ce zon ajiye ki ya za a yi to amma fakar amanta fa manzon allah ne ita ko ba manzon allah ba ce shi manzon Allah ne ya san komai kaza kaza kaza ita ku fa a'a Allah ne ce zo aje Allah ne ce ka aje mu eh ce sauka lafiya kada kana nan da baka nan duk Allah yana nan malam kasance wata tare da shi za ta samu wata tarbiyya ta musamman wata za ta iya jure wannan abu kasance ta tare da shi eh, to wanda ke zaune da fir'auna kuma fa fa iza khifta alaihi fa alqihi fil yam la takhafi wa la tahzani wannan dan da da aka haife shi jiya ko shekaran jiya in kina jin tsoro kar a zo a kashe shi jefa shi cikin teku da zuwa a kashe shi da cikin teku wanne ne mutuwa tabbas fir'auna ya bata wannan tarbiyya Eh? ilhami ne Allah ke jefawa zukatansu sai su ga wannan alwari wannan ilhami ba zai taba haduwa da sharrin shaidan ba shi sa ba shakka ba kotan ba amma duk duniya wacce mace za a ce in kana tsoron kan zo su kwace ke jefa shi cikin teku da ce yi eh, zan jefa shi cikin teku ai sai a za a kashe mu ba da eh to ita matsalar ta aida sauki kan matsalar matan annabi ibrahim ya aka yana ta zama da sauki a cikin magana fa alqihi fil yammi aka ce la ta khafi wa ta hafi sai aka ce me wa ja'ilu min ai mata albishir inna radu ilayhi wa ja'ilu min al mursalin sai sauran karfin halin dai har yanzu dai anya anya amma irin wannan wari wannan ilhamin ya ratsa zuciya wani abu na shekar ba zai zo balle kawo kokonto to mu dawo kansa eh, mata annabi ibrahim je ka ka ajiye su ka tafi ka bar su bai ce mata komai bai zo ya ajiye su to ni fa zan tafi Allah ne ce ka yi muna haka ka ajiye muna ka tafi ya ce ni ce inni askantu min zurriyati biwadi عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم warzuquhum min ath-thamarati Allah ne ce ka yi ce tunda Allah ne idan lai yi. Allah ba zai taba tozartar da Allah ce a zo a sa a aje mu ga su gomin daji kuma ya tozartar da mu Allah ba zai taba ya wannan ya za a auna imanin? ya za a kan me za a auna imanin ta ba annabi ba ce ba dana da ne yanzu ne sai ta fara kwarma iwu a nan ta fata kusa yin riddama haka kawai za a je aje na a daji da dawa aka bar ne mai zan ci ya za mu ya za yi saboda ita ma tarbiyyar da aka yi mata kenan <laughs> eh eh eh ah, ba a kawo wurin eh, isma'ila ba kafin ita mace ce ba kuma kowa ya san mace kuma su biyu ne aka bar wancan aka zo ita aka je ta kasar kumin daji in ka bar ta gidan gargajiya ka je ka haya ma wannan ma eh, gra ai za a yi tashi hankali za a zauna lafiya amma abinda ta tambaya allah ne ya ce haka ya ce e ta ce sauka lafiya da ibrahim na nan da baya nan allah na nan ma'ana ko ibrahim na nan sai allah ya yi <coughs> in allah bai yi ba ibrahim ba zai iya yi ba dalilin shi kansa ba wuta aka jefa shi ya hana to irin wannan imanin da zai ratsa zukatan mutane ka tsaya Allah kadai kake ba ba Allah ka sani Allah shi zai baka shi zai kare ka to duk sa'an da imanin kai kai haka shikenan sahabi manzo Allah ce kai kaifa asbata ya aka waye gari yace asbatu mu'minan billahi manzo Allah ce babban magana ba ga kana da hujja akan haka me ce alama haka yace ya manzo Allah na waye gari duniyan nan da dukiyarta da tarasunsa da komai da komai duk ɗaya ne a na ya ce alzim ka samu rike da karfi kar su zo da sunan siyasa da sunan kudi da sunan kasuwanci da su buge maka shi ka yi hasara ba duniya ba lahira ka gane ka rike da karfi karka yi ci amma sai da aka tambaye shi alama wannan imani sa'an nan mace tana da karfin hali ko ba ta da karfin hali akwai ta yi ne ta yi karfin hali ta jajir bambanci tsakanin ita da matan fir'auna shine wannan a ce mai la ta hafi wa la ta hafi kada ki ji tsoro kar ki bata rai mahaifar annabi musa mahaifar annabi musa kada ki ji tsoro kar wanda ya halittu ke kun shi ya ce ki yi tekun baya iya motsa sai da izinin shi dalili wannan teku sai da annabi musa ya buga dutse zama ruwa aka ce buga ya buga rawa ya zama dutse tekun da duk abin da ke cikin abin tsoro allah ke sarrafa shi wutar da zafinta allah ke sarrafa ta la ta khafi wa la ta zani inna radduhu ilai tabbas za mu dawo miki da danki ba ce ko ba, ko cikin menene ko ba mu da triangle kika jefa shi je jefa shi ba mu da triangle ki jefa shi wallahi Allah zai dawo da shi kun san ba mu da triangle ko duk wanda ya shiga wajen ya halaka wani sansani ne a cikin kasa America duk abin da ya shiga ciki ya halaka radduhu ilaiki ba ma za mu dawo miki da shi ba wa ja'iluhu minal mursalina sai ya zama manzo annabi musa kenan to amma matar annabi ibrahima ba abin da aka faɗa mata sai dai ta ga ya addu'a rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana li yuqimu as-salata faj'al ba ruwa ba abinci ga ya addu'a ka tafi addu'an zaka addu'a kake ci addu'an zamu ci kaje ka sau hasi je ka dai hasi ka tsaye kun kai addu'a ba ga bane ba amma sai zuciyar imani ta yi karfi ce izan layu bayyana Allah Allah ba zai taba tuzantar da mu ba an fahimta to yaushe za mu iya tarbiyyantar da kawunan mu samu irin wannan imani amma da wannan hali da ake ciki na siyasa da wahala sai an yi kamar ana yi wannan tsari na siyasa ya karya mana komai ya raba tsakanin musulmi da musulmi ya raba nan ya je kulla can ya raba nan ya je kulla can wadda can da nan duk ba abin da yake da tabbas na gaskiya har abada dan uwa ga musulmi ka kishi saboda siyasa saboda siyasa aka ce wa tasimu jami'an wa la tafarraqu المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا ولا يخذله ما ما منع التخاذل kada ka ga za a ka taimaka masa ka ba shi gudunmuwa wannan siyasa ana yin ta ne saboda a hau kujerar mulki kana ɗarewa kan kujerar mulki kai ba ɗan siyasa ba ne a'a ɗan ishin ƙasa ne kai guda biyu ne siyasa da tsarin tafiyar da mulki politics da polis politics mulki ba za ka wuce a yi siyasa a je a yi nan a je a yi nan a je a yi kamfe a kai ana gama zabe ka zama shugaban kasa an gama da siyasa kuma har shekaru hudu su gama ya za a yi kasa ta ci gaba yaya za a yi wutan da aka ɗauki saboda sanadiyar basifin a ruwa ko menene a dawo da ita yaya za a yi a samar musu kaza nawa za a kashe a samar da kaza a lokacin ba ruwanka kasance gabanka amma siyasa za a yi zabe ana siyasa an gama zabe an hau mulki kuma ana siyasa har a sauka kuma ana so a yi zabe yaushe al'umma za ta tsara? yaushe al'umma za ta san cewa Allah ya albarkaci kasanta yaushe al'umma yaushe al'umma yaushe al'umma sa duk wanda ya sakaci ya rasa imaninsa hasirar duniya wa akhirah Allah ya kiyaye Allah ya kare mana imanin eh. kenan yana neman shi ne akan a tabbatar da cewa su wannan suna kan akan wani ne kitan wannan al'amari ba da ba da kai ke eh. a an ce zai zai samu shahada amma ta kaka sai na umar ya samu shahada na ce sai na umar bai samu shahada ba yadda aka yi masu na usman haka aka yi mishi ma'ana shahada na zuwa amma baka san da zaka yi ba zaka je yakin ta da addinin Allah ne zaka yi ka watakila in mutum yayi niyyar shahada fi sabi zuciyarsa tsakanin shi da Allah ko gidansa ko ɗakin sa ya mutu ya samu shahada ya dai san zai samu shahada to su kuma su wane mutane aka zuga su ai sayyidina Usman tun da ya hau khalifa mukarraban sa yake kusartowa mukarraban sa yake kaza kaza bai kamar sayyidina Usman dan aljanna a ce baya gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma an fada masa haka yaki aka je aka yaki aka samu ganima manzo Allah ya tsaya tsakanin shi da Allah yayi adalcin da iya adalcin da dan adam zai yi wani ce hadhihi alqisma ma urida biha wajhullah hadhihi alqisma wannan rabon ba dan Allah aka yi ma urida biha wajhullah manzo Allah ce wai haka faman ya'dil idza lam a'dil wa ana aminu man fi sama wai haka man ya'dilu idza lam a'dil man ya'dilu idza lam a'dil wa ana aminu man fi sama to an aka fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka annabi Musa ce ya Allah ina so ka bani matsayin da ba wanda zai zarge ni ba wanda zai zai mai zai faɗi min abin da bai dace ba sai Allah ce annabi Musa ya Musa ni ma da na halitta na haka bai faru ba gare ni ga yahuda sun ce yadullahi mahlula inna allaha faqirun wa nahnu zuma zumara ko su fada ba ce ba yadda za a yi ka ce kai ka tara jama'a ɗari bisa ɗari su duk suna mara ba suna goyi maka suna sanka suna girma maka har abada ba a taba samun haka ba shi sa kada ma ka sa rai gaskiya ne ina ba na cewa gaskiya ne eh? yana faruwa ga shi na ana gani eh ana gani ba yadda za a yi ba yadda za a yi wannan ya zarge ka wannan ya zage ka wannan kaza da kaza da kaza shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a a a ba na kuna kawo min zantukan mutane ku bar ni da je lahira ba ni da bakin ciki da kowa saboda wani in an ce ma wani ne ya fadi kaza in imanin naka ba mai karfi bane kai ma sai sai cikin ka ya juya juya to in baka ji ba fa shikenan sai a zauna lafiya da mutane wanda kake ganin shine sai ka waje abin da yake da ba sai manzo Allah ce a'a kada ku ce min duk abin da aka ji aka fada ku kyale kada ku kawo min labaran mutane an fahimta da annabi Musa ya nemi Allah ya bashi wannan matsayi sai Allah ce ya Musa ni ma da na halicci halitta na wannan bai faru ba gare ni ga yahuda sun ce yadullahi maglula ina ma na yadullahi maglula suka ce inna Allah inna Allah faqirun tabbas inna tabbas lalle Allah talaka ne wa nahnu aghniya <laughs> ta'addanci yahuda tun da aka fa duniya ba taba samun lalaci irin ba yahudi ba su ne su suka rikita ma duniya kai ka rasa inda zaka sa kanka har yanzu kuma ya kasa to shi yasa wannan hali da ake ciki na siyasa ba yadda za a yi mutum ya tsira da imaninsa ɗari bisa ɗari sai ya yi hankali sai ya yi a hankali in dai kana so ka tara kuɗi ko mulki to sai ka yi a hankali in ko kai hasarar ka don mulki ko tara kuɗi wallahi ka yi hasara ka ba da mai tsada ka karbi mai araha an fahimta imanin nan allah ne baka kyauta bai ba kafiri ba sai ka ɗauki imani mai tsada ka ba ka ɗauko abin da kai da kafiri duk ɗaya ne a cikin shi ne khasara ko kitabul wasaya littafin wasaya wasiya wasiya ita ce bayan raina a bawa ni kasa ana rubuta kaza ai kasa ai kasa shine wasiya ya halatta a sharanci ko ya halatta ba to za mu gani ya halatta mun saba da cewa za mu gani ya aka yi sauri aka ce babu karahiyatu fi ta'khiril wasiya to wannan imamu ya fito fili ya bayyana ya halatta kenan don ya ce jinkirta wasiyan an karhanta ma'ana a gaggauta yi kenan in aka ce a gaggauta yin abu dimnan yin abin ya halatta kenan an fahimta قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال wani mutum ya zai ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ayyu sadaqati a'zamu ajran wace sadaka ce tafi lada qala anta saddaqa wa anta sahihun shahihun takhsha al-faqra kai ba da sadaka kana cikin lafiyarka zaka tauna kilishi zaka sha lemun zaki kunun zaki zaka ce kaza kaza kana jin dadin kudi kana da lafiya shahihun kana jin zafin rabuwa da kudi takhsha al kuma kana tsoron talauci kana da lafiyar da ka ci abu mai daɗi ka sa abu mai daɗi kawo abu mai daɗi in ba shi da lafiya ce a to kudin ma ya tara shi ba shi da lafiya me zai da kudin amma yana da lafiya kuma shahihun yana jin zafin rabuwa da kudin taksal fakara kana jin tsoron talauci wa ta'ammulul baqa'a kuma kana burin ka samu tsawon rayuwa wala tumhil yace lokacin shine in ka ba da sadaka sadaka ta filada kada ka jinkirta hatta idza balagatil hulquma har sai ka kusa mutuwa dab da mutuwa qulta li fulani kaza wa kad kana li fulani shi da rashin lafiya ya kai dab da zaka mutu an gade cewa wannan ciwo ba za cuta ba za tashi ba kai da komai ya kare ma ko abinci ana sama ne don ciki ya dauki ba wai ka dauka dadi ba abin da ke ma dadi to ai dukiyar gonar ka za a ba wa ne gida a ba wacce ai ka a ba masallaci a ah. ka yi sadaka amma bai kai ladan lokacin da kake jin daɗin kuɗin ba yanzu kai kanka kuɗin ba ya ma daɗi ba shi ba shi da amfani a wajen ka قال أخبرنا حناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال ورثته أحب إليه من ماله manzo Allah ya kawo wata jarrabawa mai ban mamaki wane ne cikin dukiyar magadarsa ta fi masa dukiyarsa dukiyar magadanka ka fi son dukiyar magadanka da kai dukiyar ka kai kanka wace irin magana kenan an fahimta ayyukun mal warasatihi aw ayyukum mal warisihi ahabbu ilayhi min malihi wanne ne a cikin ku dukiyar magajinsa ya fi masa dukiyarsa shi wata magana ce babba a karkashin wannan abin قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب min mali مال ga shawar da Allah ai dukkan mu ba wanda ya fi son dukiyar magajinsa ya kowa ya fi son dukiyarsa sama da dukiyar magajinsa ai wannan magana ma ba sai an yi bincike ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ilmu ku sani annahu laysa minkum min ahadin illa mal warithi ahabu ilayhi min mali. ku sani ku sakakkace dukkan ku kun fi son kuɗin magajinku da kuɗin ku kanku ba manzo Allah ya tabbatar ba kenan to me ya haka haka kala maluka to yanzu aka zo za a bayyana ce dukiyar ka, wacce ce dukiyar ka, wacce ce dukiyar ka manzo Allah eh ma ya ko alil hawa ko zai fari abu ne da ba haka yake ba maluka ma qaddamta wa mal warithika ma akharta wai ne kenan dukiyarka abinda ka gabatar dukiyar magajin ka wanda ka jinkita maka gabatar shi ake ta yanzu yanzu maganar manzo Allah ta tabbata malu a ahabbu ilaka min malika kenan na da miliyan daya ka sa riga mai kyau ka ci abinci ka gina masallaci ka bada sadaka ka yi amfani duk malu ka kenan ka ci ka sha ka biya bukata ka sa tufa ka gina lafiya shine dukiyarka malu ka dukiyar da ka taskace ba ka so ka taba har mutuwa sun zama dukiyar mai to manzo Allah ce dukkan kowa abin da yake fama kenan haka ne akwai magana a eh ba magana eh wai za a yi magana sha ce bakin mutum hudu ba dukiya ba bai sai amfani dukiya ba sai da tarawa shine cewa ashe ba haka ba ne har farare ma wai haka suke misali aka kawo musu sai na usman fari ne ko baki ne <laughs> sai na abubakar sai na usman duke su dai tara mai aka ce aje dubai aje hong kong aje duk inda za a je a kawo haji a kasuwa a kawo a zo a baje kantin kwari ko a baje ko ina ne babban kasuwa kasuwa sabon gari sai da aka zo aka cike su kasuwa 'yan kasuwa suka zo da kudi za a yi takara mun ba da miliyan kaza albarka mun ba da miliyan kaza sai da aka kai ta gagari kundila an ba ni sama da haka yi dukkanan nan in wane ya taya abu ba wanda zai iya tsallaka shi ya za ka ce an baka sama da haka waye wanda kasuwa kenan zai wannan waye isa wane ya sai abu karshen ai dukkanin nan aka ce wane magana ta kare in kasuwa ce daga shi kallo ya kare sai kuma bane amma kuma ka ce akwai wanda ya baka sama da haka ba mu san wannan ba babu shi a madinan nan sai sai musu me a akwai mai aya ya kawo musu ai a fayu da'ifu wa zafi ya kawo ce allah ya ba ni ninki ci so goma walau ashiru amsa da falau kaza kaza kaza suka ce da ce wannan dukiyar duk na baiwa allah a ji arba matalakawa sai na abubakar aka ce ga hali ya shiga kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai na umar da karfin halis da ko menene ya je koya aka sasanta ne a cikin gidan sai ɗebo rabi aka ce a rabi za a baka izini duk karfin sai na umar sai da mata suka wahal da shi duk inda ka kai da karshen karfi shine farko rauni wajen mace duk raunin mace tana da abin da za ta karya ma zuciya kwalla guda biyu duk fajirtin imur ilkais da maguzancin shi da menene da kai shi ce wa ma zarafa ta ainaki illa li tadribi bisa hamaiki fi a ashari kalbin muqattali ba komai yasa kike zubar da kwalla ba sai dai saboda ki ratsa zuciyata ki karya min zuciya ki ribace ba ka muka ce ba ka ce karki damu yi eh, cin sallah ba kudi menene da menene dan kwari za a yi jini da na saba leshi a tamfa sai a zai karki fada in ya kawo ki ce za ki kalli bakin a tamfan ki yi mishi kyallewar ki ce ki baki gode ba ki yi shi kallon <laughs> nawa ba kwata nawa ba kwata a <laughs> ah, karki mishi haka kyale shi yana zuwa da kasuwa barka da sauka gina kwalla ki kawo abinci gina kwalla lafiya ki ce ba komai a <laughs> ah, to ya ba kuma gina ta kwalla ce ba komai da sauka lafiya a dawo lafiya ka in ya fita yana tafiya cika ka rance zai yi bashi zai ci wallahi sai ya kawo miki fiye da wanda kike so amma ai zai zo ya tarar da ni kin karya kanki baki ci kan mace ba da baki ci kan mace ba kin karya kanki ba komai lafiya ya zo ki ɗauko abinci ki kawo ki aji wallahi kina shayar da ki debo ki zaki ga komai kina kina kwalla lafiya kice ba komai da komai ina komai yake wallahi in ya fita bashi zai ciwo raɗi eh, zai je ka da Allah ala je a ba eh, da Allah ba ni wancan ɗin za a kawo kudin Allah sha Allah za a kawo kudin wannan a ajiye shi kina zaune za ki ga an kawo ce to an gode <laughs> har ka gama ta tana maka wannan zuciyar ka ta yi ba ta yi rauni ba sai a ce ka je ka sha ruwan buta ko me ake cewa a sha zai karya zai ragowar ruwa wala ko ka shafa kan maraya ko wayannan duk suna da asali a cikin addini a al'ada ne ake mana ko ba haka ba ne haka ne eh sai na umar sai da ya sha wahala ya je koya aka yi rana shi ne aka ba shi izini ya kawo rabin dukiya gashi na ya manzan Allah sai na abubakar da ya shiga sai ya ɗebo dukiyar kakar baki sai na umar ya ce ai na bar musu rabi ai a biya kudin makaranta a sai abinci a sha koko sai na sai ya duk dukiyar daga gidan ka bar musu ya ce na bar musu Allah na bar musu Allah za a auna imanin sai na bakar da sai na umar akwai bambanci ko ba bambanci to ya allah madaukin sarki muna rokonka don girman zatinka don isanka da iyawanka da tausayinka da afuwanka allah kaga halin da al'umma ke ciki na fatara da talauci da wahala da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya ya Allah ka tausaya mana ba don halin mu ba Allah ka farfado da kasuwanci Allah ka sa albarka cikin albashi Allah ka sa albarka cikin sana'a Allah ka yaye mana wannan hali da muke ciki na fatara ka yalwata mana baki daya ka share mana hawaye da rahmatka Allahumma adina fi man hadait wa na fi man afait wa na fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la man wala عليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم إلى إبراهيم